A yau Laraba mabiya addinin Krista musamman ɗarikar Katolika da wasu ɗariku a faɗin duniya ke fara gudanar da addu'o'i da azumi da ke da lakabin Ash Wednesday wato Laraban toka. Limamin da ke kula da cocin Katolika na Fatima Cathedral da ke nan Jos, Reverend Father Paul Pam ya mun bayani game da muhimmancin wannan rana. Yau ita ce Laraba ta tauka wanda koyi na duniya masu bi har a rayuwa na aikin fadama musulmi ma sukan zo su karba tokan nan. Wannan yana tunashe mu cewa mutum komin arzikinka, komin girmanka za mu koma turbaya. in wannan ya tunashe mu sai kowa ya yi la'akari da rayuwansa a wannan duniya domin duk za mu koma wurin ubangiji to amma me yasa ake sa wannan toka a goshin wato mabiya ko da yake ba duka mabiya krista ne sun san wannan laraba ta taukan ba wannan ecclesia katolika ne tana yin wannan wannan toka da muna shafawa na goshi da alaman gice yana nunawa cewa mutum ba komai ba ne menene wannan azumi da addu'o'i zai fuskanta muna yin addu'a domin Allah ya taimake mu ya gafarta mana zunuban mu. ko kai mafashi ne ko kai boko haram ne ko kai barawo ne ko amroba ne idan ka roki Allah ya taimake ka ka janye daga wannan rayuwa Allah zai taimake ka ko ya taimake ki da kuma taimakon gajiyayyu ko talaka ko kai musulmi ko kai krista ne ka baya domin a taimakawa wa'anda ba su samu ba akwai sanarwar da aka bayar cewa duka mabiya su sa baƙaƙen kaya musamman me muhimmancin wannan domin mu nuna ma Allah da duniya duka cewa ba mu ji dadin abubuwan da ke faruwa ba ko musulmi ko krista domin kowane mutum halittan Allah ne ba wani addini da ya ce a yi kisa duk wayansu suna dauki wannan ne su yi kayan duniya da shi amma bari in gaya mako komin arzikin mutum komin jarumtakarsa lokaci na zuwa duk kudin da ka tara na jini ba zai zama maka da amfani ba Ƙungiyar Bishop Bishop na Najeriya ta umarci dukkan mabiya ɗarikar Katolika da su sanya baƙaƙen tufafi don yin addu'o'i da kai kuka wurin Allah saboda magance matsalolin tsaro da zamantakewa a tsakanin al'umma. A cewar Madam Haƙuri Sule suna juyayi ne kan matsalolin da Najeriya ke fuskanta. mun sa bakakin kaya domin muna bakin ciki abubuwan da yana faruwa a kasan nan babu zaman lafiya domin mu yi adoyi ubangiji ya taimake mu ya kuma amsa matasanmu su samu aiki wanda suna bakin rafi suna shaye-shaye kuma wannan lokaci ne domin ubangiji ya juye su kamar da ya juye shawulu mataye dewa ma suna fama wahaloli a gidajen aure shi ma sakatkis Peter Ronji ya ce yau laraba babban rana ce don tuna tunatar wa mutane cewar duk bil'adam wata rana zai koma ga mahallicinsa. Wannan rana lokacin tuba ne, wannan rana lokaci ne wanda zaka yi basuwa ma wurin da ba su da shi. Ba su kana da shi shi ne shi ne zaka tamake wani da shi ba. Musamman yanayin yin kasa mu yanzu nan da ba zaman lafiya ga yunwa ga ba aikin yi so muna mika wannan kuka ga ubangiji musamman a wannan kwanaki arba'in domin Allah ya ji kuka mu kuma ya gyara mana kasa mu daga yau laraba wasu mabiya addinin krista za su yi addu'o'i na kwana arba'in har zuwa lokacin tunawa da mutuwan isa almasihu da tashinsa daga mutuwa kamar yadda suka yi imani zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria